هنقلي هنقلي أبو حسن كي يقوم يا كداسينا إلا الله عيدي يعني إذا هقا جميل بكو إنيا هتو جميل بكو إقاشنا يا هتو دوا فينال كانوهي كانوهي لانسوا سنسيس جميل بكو suna sauraron ka ina mutanen Luluku town Aminu bakwai Town, an bushe, an bushe. hankali jamilu ga filan nan za a yi kawo hankali jamilu subhanallahi jamilu ya yi kwanton bauna ya yi irin kwanton nan na zaki hankali ina ganin wanga shi ma ba karamin mugu ba ne subhanallahi ko kowa yanzu za ta kariya jamilu da ka kyauta wallahi ciki yayi kana kyautawa jamilu ya yi ciki kau hankali ya tsare gida nai ya tsare gida nai amma jamilu ya ce ina sai ka tashi subhanallahi lalle wanga ba karamin bugu da ba wanga da ka gani subhanallahi kau innahu min sulaimana Hau! Ina mutanen garin Radi, mutanen Radi, Jamilu hina neman addu'a gare ku. wuce jamilu ya wuce jamilu ya wuce wallahi jamilu ya wuce jamilu ya wuce shi kenan jamilu bakwai ya tahi subhanallahi hau aiki ya lalace yawa jamilu bakwai abinda kau subhanallahi yaro kabiya ka biya yaro ya samu na nauyi dai subhanallahi an gaba ya sa aiki Son excellence, monsieur, mon compagnon, Denis La médaille et la coupe. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Nigeria. Autant de famille, autant de pour autant de famille de droits. Non, c'est pour la blesse. C'est le troisième. Condolence and milk. Uh, ah we? alors, le deuxième donne ça. ECOWAS. Hein? Hein? Pourquoi oh, il pas le, Voilà. Voilà. va là. le troisième Troisième prix là. Voilà. On va. Regarde, regarde ça. voilà, du Niger cette fois-ci.